وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اخوتي الكرام وحراس العقيدة أحييكم بتهيئة الإسلامية تحية مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu wannan yini da muke ciki a wannan babban masallaci na yan uwa yan izala ahlus sunna a wannan jiha ta delta state muna kara jinjina muku da kokari muna muku addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sanya albarka a rayuwar gaba daya Allah ya sanya albarka a rayuwar mu Allah ya kama da zaman lafiya a wannan kasa mu a kamar da aka sani abin da aka gaya min a turan da muke ciki shine suratul ra'ad kafin mu je inda za mu tashi wannan sura don a tunatar da 'yan uwa sakon da babban sakon da wannan sura ke dauke da shi na farko dai wannan sura da ake kira suratul ra'ad tattaunawan malamai a kai dangane da a ina aka saukar da suran to an samu fahimta gida biyu amma zance da ya fito shi shine zancen da abdullahi dan abbas wanda ɗaliban su suke ruwaitowa kuma suke faɗa irin su mujahid da sauransu cewa wannan sura suratul ra'ad sura ce madaniya eh sura ce makiyya afwan billah sura ce makiyya wa'ansu kuma malamai suke faɗa irin su hassan albasari suma da sauransu suna fahimtar cewa wannan sura ce madaniya bambancin ake sura makiyya ko madaniya abinda ake nufi suran da aka saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina ana kiranta da suna makiyya haka suran da aka saukar bayan manzon Allah yayi hijira zuwa garin Madina ana kiranta da suna madaniya ko da kaddara bayan hijira manzon Allah wani nashi wani abun shi ya kaushin Makka sai aka ba shi sabo ta hanyar sura saukar da sura to wannan sura tana amsa sunanta na madaniya in ka koma littattafan ulumul qur'an irin na su imamu zarkashi ga irin su imamu suyubi ga irin su imamu nawawi za ka ga bayani su take a kan haka da ikon allah amma zance da ya fito fili an samu ruwaya zuwa wurin aliyu bin abi talibin da yake tabbatar da wannan sura wanda yake ta suratul ra'ad sura ce makiyya haka al'imam ibn ashu shi ma abin da ya faɗa yake cewa wannan sura ana an ambace ta suratun ra'ad bin ra'ad yake da yannan ra'ad lam yadhkur fi fi suratin qabla hadhihi qabla hadhihi sura fa inna hadhihi sura makiyya kullaha yace domin ba za ka samu inda aka ambaci wannan lafazi ba sai a wannan sura su wannan sura makiya ce gaba ɗayanta au mu'zamu ha ko mafi yawanta kina a kodin zance na wasu ayoyi da ake fahimtar suran an saukar da wasu ayoyi a garin madina sun ce cewa wa inna ma zukira wa inna ma ko da cewa an ambaci ar a cikin suratul baqara a fadin Allah subhanahu wa ta'ala uka sayyidun minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq to kaga nan an ambaci arra'ad amma ba shi yake ba da sunan cewa wannan eh, ya ta da shi daga wani matsayinsa cewa ba makiya ba saboda aka zance mafi inganci wannan sura da ake kira suratul ra'ad makiya ce ma'anar ra'ad shine tsawa babban abin da wannan sura yake kunshe da shi shine kadaituwan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɗaya ne kuma shi ya fi cancanta bauta masa sannan yana ɗauke da nuna cewa gaskiyan manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi manzan Allah annabin Allah ne Allah ne ya turo shi sannan yana tabbatar da tabbatuwan cewa akwai tashin alfiyama za a yi kiyama da dalilai wanda suke alwabiha a bayyace sannan yana bayani dangane da tunatar da mutane dangane da abin da ya shafi ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mutu da wannan dalili Allah din shi kaɗai ya fi cancantan kuma a bauta masa saboda haka wannan sura sura ce makiya kuma tana da ayoyi ko ka ce 43 ko da hudu ko da biyar ko abin da yake makamacin halarar karanta mana aya daga na goma sha takwas للذين استجابوا لربهم الحسنى نعم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lillazina istajabu li rabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a laftadaw bi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad ubangiji subhanahu wata'ala yake lillazina tajabu li rabbihim lallai wa'anda suka amsa kiran ubangijinsu a lokacin da aka kira su zuwa ga kalma ta gaskiya to al'umma lokacin da aka kira su zuwa ga kalma ta zuwa fahimtar waye Allah subhanahu wa ta'ala waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ana iya samun al'umma su kashi gida biyu Fariful awwal bangare ta farko sune wa'anda fa ajabu bi ta'a suka amsa kiran ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to wa'annan da suka yi wa Allah biyayya shine Allah subhanahu wa ta'ala ce, al-husna ma'ana lil ladina istajabu li rabbihim al-husna suna da abin da ake kira al-husna menene al-husna aljanna za ka ce alhusna bi ma'ana aljanna aljanna shine alhusna to bangare ta biyu kuma su ne waɗanda ba za su amsa kiran ba menene dalilin da sa ba za su amsa ba saboda wata matsala wanda take nasu ne ta hanyar ribatan zuciyarsu da iblis ne to Allah subhanahu wata'ala yake cewa lillazina tajabu li rabbihim lalle wa'anda suka amsa kiran ubangijinsu kiran Allah kana amsa shi ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'a ubangiji subhanahu wata'ala ya kallafa ya dora ya shar'anta ta hanyar wajibi ayi biyayya ta hanya kama haka na farko ayi wa Allah da'a a yi wa manzan Allah da'a a yi wa jagorori a gabanin da'a a yi wa iyaye da'a ubangiji ya faɗi wannan a cikin wani aya a cikin sautin nisa'i Allah makaranta mana aya na ayyukan da suka subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah abiyullaha ku yi da'a ku yi biyayya ku amsa kira na Allah subhanahu wata'ala wa abiyur rasul ku yi biyayya ku amsa kira ku yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulil amri minkum kuma ku yi biyayya da da'a ga shu'agabanninku malaman tafsiri suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce azimullah wa azimur rasul sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa abi'u ulil amri minkum ba ashe kenan akwai bambanci irin biyayya da za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya da za a yi wa manzon Allah ya sha bamban da wanda za ka yi wa shugabannin ka biyayya na Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ce mutlaka haka biyayya ga manzon Allah biyayya ce mutlaka wanda aka sake ta babu kaidi amma biyayya da shugaba ko jagora to sai an yi taka tsantsan shi yasa Allah ya ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzonsa sannan ku bi shi a gabanin na addini wanda suke daura ku akan dede saboda ka'ida ce la ba'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq wannan shi ne tambari da izala take tafiya a kai ba a yin biyayya ga wani ƙato in ya sa a Allah an gane ko ba za ka yi ma wani biyayya ba inda dokan da yake ba ka ya contradicting abin da Allah ya faɗa ya contradicting abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa to ba za ka yi masa biyayya ba ana yin biyayya ne akan me akan qala Allahu qala rasuluhu sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi sa'isa akan wani abu to farduhu ila Allah war rasul ku mai da abun nan zuwa ga Allah subhanahu wataala ku mai da abun nan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma da sharri in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai fa in kun yi imani da Allah da ranar lahira kenan a ce mai imani da Allah subhanahu wataala mai imani da ranar lahira mai yarda da manzancin annabin Muhammad Shi ne wanda yake amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce lillazina tajabu li rabbihim wa'anda suka amsa kiran ubangijinsu a lokacin da aka kiraye su zuwa ga kalma ta gaskiya suna da alhusna alhusna shine aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a lokacin da aka kiraye su su amsa kiran إذا مك كوما سورة الأنفال آية أنا أشرين دقوا قولوا الله ينا فلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه Allah subhanahu wata'ala ce ya ku su imani istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa kiran Allah subhanahu wata'ala ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum idan annabi Muhammad ya kiraye ku kan al'amarin addinin ku to ku amsa kiransa wa alamu ku sani annallaha lalle shi Allah mahalikin ku yahulu bainal mar'i wa qalbihi shi ne wanda yake sha makacin cewa tsakani yake shiga tsakani tsakanin dan adam da zuciyarsa wasu malaman tafsiri yin sabulai na abbas da sauransu suke cewa babu abin da za ka iya yi da karba na imani sai Allah ya yarda sai ma sai ta shiga zuciya haka kafirci sai Allah ya yarda sai kafircin an koma babin kaddara sai Allah ya yarda sannan abun yayi tasiri saboda Allah ne yake tsakanin zuciyar dan adam da abin da yake da mutum din sai Allah yake wa ilaihi tusharuna zuwa ga Allah za a mai da kowa wannan ayan akwai hadisi tabbatacce a cikin sahih buhari wani sahabin da kira abu sa'id al-mu'alla ya zo yana sallah na nafila sai manzo Allah ya kiraye shi bai amsa ba ya kiraye shi bai amsa ba ya kiraye shi bai amsa ba da ya gama sallah sai manzo Allah ce na kiraye ka baka amsa sai ce ya rasulullah kuntu usalli ina yin sallah amma sallar na nafila sai manzo Allah ya ce baka ji abin da Allah ya ce ba ya ayyu allazina amanu tabibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum baka ji manzo Allah ya ce idan annabi ya kiraye ku zuwa abin kuke ku amsa ba to anan sai sabai suka fahimci idan mutum yana sallar nafila manzo Allah ya kira ya halatta ya amsa haka idan mahaifiyarka ta kira kana sallar nafila ya halatta ka amsa menene dalili hadisin da zuwa cikin sahih muslim wannan hadisin arrahib wannan bawa Allah da yake bauta a bayan gari da uwarsa matar ta kira shi ya jure ya jure har sau uku bai amsa ba sai ta mishi mummunan addu'a sai Allah ya amsa addu'a wannan lokaci don a nuna laifi ne ke amsa kira saboda sallar nafila ne sai malamai suka ce idan annabi kiraye ka ko ka kana sallar nafila to ya halatta ka amsa amma sallar farali to wannan wata babi ne mai zaman kanta saboda haka amsa kiran Allah ubangiji subhanahu wataala shi yake kiran al'umma da su amsa kiran sannan kuma Allah subhanahu wataala yake suna da me suna da al aljanna wanda ya Allah ya manzon Allah Allah zai ba shi aljanna haka Allah ya faɗa mana alaran aya a can cikin suratul anbiya إن الذين سبقت لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كما سورة اليونس آية 26 للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نعم ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين سبق لهم من الحسنى للي وإن دا ya riga ya gabata cewa Allah zai ba su aljanna bayan Allah ne na gari Allah ya samu a cikinsu ubangiji su mata ce ula'ika an ha Wa'in wayannan kan kalma ta riga yan aljanna ne to wani abu na wuce kuma an nisantar da shi gabarin su ya sa ka cewa a hasana da husna wa ziyara lallai waɗanda suka kyautata aiki suka bi Allah suka gyara aƙida ba su lalata aƙidan da bid'a da shirka da son rai ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce suna da alhusna aljanna wa ziyadatin da kuma wani ƙari na ni'ima ƙarin da zai zo bayan shiganka aljanna shine samun yardan Allah madaukakin sarki ubangiji subhanahu ta'ala ya a irin wannan lokaci wala yarhabu wujuhahum qatarun wala dhilla wani kaskanci bakin ciki wala kanci ba zai riske su ba ulaika ashabul janna wa'annan sune yan aljanna hum fiha khalidun za su dawama a cikin gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a cikin gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya sake cewa wallazina lam yastajibu lahu wa'anda suka kisa amsa kiran Allah su ma bangare ne guda biyu fa ashgalu bi da'awati ghayrillah wa aradu an da'awati Allah an kira suka yi banza da kiran suka kama wani abu na daban sun watsar da cewa ubangiji subhanahu wataala yana tasiri a kansu شيني الله يبدا اتشان سوره القصص ايه 51 الله لما فان لم يستجيبوا لك فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبع اهواءهم نعم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم Allah subhanahu wataala yake cewa wayanda suka ki su yarda su amsa kiran da Allah ya musu sun san sun sa kai gaba suna ta iskanci an ce musu Allah ya ce annabi ya ce sun yi banza da wannan kalmar a'a ka zo mu je inda yan uwa suke da'awa ta sunna yake a'a shi na nan inda ya tsaya sai Allah yake cewa karka damu ya rasulullah fa illam yastajibu laka idan suka kisa amsa kiranka fa'alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum ba komin bane son rai kawai suke bi wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah duk duniya babu batacce sama da wanda ya kama son rai zai bi ya bi son zuciyarsa Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin Allah baya shirye da mutanen da suka bata wanda suke azzalimi to san zuciya ƴan uwa yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum fahimtar gaskiya direban son zuciya shi ne shaidan direban son zuciya ke Allah madaukin sarki yana gaya mana a cikin ayoyi ko na uku ne zuwa na hudu a cikin sautul hajji wa minan nasi ko ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير wannan maganan Allah ne wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu billahi bi ghairi ilmin akwai wanda zai dinga yin musu dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala amma ba babu ilimi menene ilimi anan babu hujja kusan matsalar da izala ta samu shine dan izala idan yayi magana sai in kai magana zai ce ka kawo mishi hujja qur'ani ko hadisi to iya ka tilafi shi kenan to menene lafi shi kai zaka bauta ma Allah ne da son rai ya za ka bauta ma Allah da shi kan? ai duk abin da za a ce kawo hujja Qur'ani ko hadisi ina ga ai ba matsala ba ko to shi ne Allah yake cewa to kun ji zargin da Allah yake a cikin mutane akwai wanda yake yin musu babu dalili babu hujja daga Allah subhanahu wataala babu ilimi menene ya sake musu wayattabi yana bin hanyar iblis ne kawai kan gare ne kullu shaytanin mari to kaga shaytan ai baya nuna wa mutum hanyar kirki Allah ya ce ku kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu Allah ya tsora ma kansa cewa ya a ga ya mutane duk wanda ya bi shedan fa ya jibinci al'amarin shedan fa to wallahi shedan zai dauke shi ne ya kai shi ramin halaka kuma wallahi karfe shi wajen. domin Allah ya ja kunnin mutane Allah rama mu koma soti ya ci a ah, ba san hadda ka saffa kai ko allo inda saffa ne in asabal jannati فيسبل عما تقلتوا لممتاز اليوم ممتاز اليوم أيها المجرمون اليوم أيها المجرمون نعم ألم أعهد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله سبحانه وتعالى يقول اليوم الله سبحانه وتعالى يقول نعم Allah madaukakin sarki ke cewa mutazil yau ma ayyuhal mujrimun a ranar alkiyama za a rarraba ma'ana ashabul yamin هناك يعني أصحاب اليمين وهناك أصحاب الشمال أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة لكن يعني أصحاب الشمال هم يذهبون إلى إيش النار الله يكيه لا أعرف جدا بيو بانجري بانجري الله يكيه أعرفوا kowa ya taking position dinsa if you are together with the prophet muhammad صلى الله عليه وسلم just like if you are together with iblis لعنة الله left this side left so from there we'll see will follow Iblis among us who want to follow Iblis please my dear brothers now Iblis yana da sir. haka al'umman manzan Allah said da nasu ayarin sai a ce arabu da arabu sai Allah ya ce alam a ilaykum ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin ashe ban yi ban ba ku umarni ba cewa kar ku bauta wa shaitan saboda shaitan makiyi ne a bayyane na ga muku ban ga muku ba Allah ya ga mana yi. Allah ya ce ban ga muku cewa makiyi bane wa ani budu ne ku bauta min haza siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya ba ku da masaniyan cewa walaqad adalla minkum jibillan ko kace jubulan iblis ya bada tawaga masu tari yawa shi kace son ka zama a cikin wannan tindi Allah ya ce baka san da wannan ba afalam takunu taqilun ba ku da hankali subhanallah to saboda haka wanda yake karban kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da zai je shiga kenan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa'anda suka ke su amsa kiran Allah da manzonsa law anna lahum ma fil ardi jami'an idan aka zo kiyama suka ga irin bala'i da azaba da ke tattare da shi mai zai faru da a wannan lokaci ɗaya daga cikinsu zai mallaki dukiya da ya faɗin sama da ƙasa wa mislahu a ƙara masa a dublin nasa a triple nasa duk a ce nashi ne wallahi Allah ya ce labta daubihi zai bayar domin ya mai ya fanshi kansa amma ai ba a so Amma baka dama ne a duniya ka bauta wa Allah ka ciyar da dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad wa'annan su ne wa'anda suke da mummunan hisabi mummunan sakamako Allah ya kiyaye kuma makoman su jahannama tir da wanda makoman shi ya zama jahannama Allah ya ce afa man ya alamu annama afa man ya alamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma يذكر أولو الألباب kuma yake yawa subhanahu ta'ala ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq wai shi yanzu wanda yake da masaniya mumini mutumin kirki wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya imani da alqur'ani ya imani da ranar lahira wanda yake da masanan cewa annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar maka na alqur'ani gaskiya ne ya imani da shi Allah ya ce wai shin kaman huwa a'ama yana daidai da makaho wanda la ya alamu zalim bai san haka ba kuma wala yu'minu bihi bai imanin ba ai kaga wal jawab la ba sa daidai ba wanda ya da annabi wanda bai sai ne ba dai bane sai ubangiji ce inna ma ya tazakkaru ai kawai wanda yake wa'azuwa wane ne mai wa'azuwa ya ji gaskiya sune wa ulul albabi sune ashabul uqul masu hankali ke nake kenan wanda suke amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kawo sifan su yace allazina yuquna bi ahdillahi masu amsa kiran Allah sune wa'annan da suke cika alkawarin da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala sun yi alkawari da Allah tsakaninsu da Allah babu ainihin warwarewa ba kuma za su warware ba wala yanquduna al ba za su bar wannan alkawarin ba ta hanyar imani da suke da Allah ko kuma shar'antuwa musu da aka yi na wani abu na wajibci sannan kuma yake su ne har wa yau su wanda suke amsa kiran Allah su ne wallazi ne yasiluna ma amara Allah bihi an yusala su ne wanda suke sadar da umarnin nan da Allah ya ce su imani da Allah da sadar da zumunci da wani abu makamancin haka din suna sadarwa sannan kuma wa yakshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu ma'ana azaban Allah wa ya kafuna su alhasab kuma suna jin tsoron mummunan cikawa domin ɗan adam ya dinga la'akari da ɗan adam ya dunga la'akari da yanku zai mutu ɗan adam ya yi la'akari da yaushe zai mutu sai ya gyara tsakanin shi ga Allah subhanahu wata ala dan adam ya lura da yaushe zai mutu sai ya yi la'akari da me zai biyo bayan mutuwan to sai kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala shine wa kafuna su alhisabi suna jin tsoron mummunan hisabi da za su fiskanta sannan Allah ya ce sifansu su ne wallazi na sabar waɗanda suka yi haƙuri a ba'atillah sun yi wa Allah da'a walbala, da jarrabawa da aka yi musu duk sun yi haƙuri wa anil ma'asiya sun yi haƙuri ba sa sa'a ma Allah madaukakin sarki wa ala qadarin lahi al mu'lama sun yi haƙuri da duk wani jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu sun yi haka ne ibtiga'a wajhi rabbihim suna neman yardan ubangijinsu yarda na tabbas a a duniya sai suka yi watsi da duniya to kaga wa'annan bayan Allah ne na gari sannan ya ce wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa anfaqu suka ciyar fi ta'atihi wurin yi wa Allah din da'a mimma razaqnahum dangane da abin da Allah ya ba su na arziki sun ciyar sirran a ɓoye wa alaniyatan a fili don su koya wa marawata Ka'ida ta Allah za ka iya ciyar da dukiyarka a fili don kowa ya gani let assume inda muke zaunan nan sai wani kawai tashi tun daga lanan ba kowa dubu ɗari ɗari ɗari wani zai iya cewa ai wani riya yake yi to wannan kuskure ne ba ka sani wani ya sai ka san zuciyarsa ko ba za ka san zuciyarsa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yana gaya mana an rama cikin suratul bakara إن تبدو الصدقات فنعم ما هي الصدقات فنعم ما هي نعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم allah بما تعملون خبير بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى ke cewa in tubudu sadaqati fa idan kuka bayyanar da sadaka da kuke yi na yau da gobe ka bayar da sadaka a fili Allah ke madalla mana Allah yana so wa in tukfuha amma idan kuka boye sadakar wato tu hal fuqara kuka ba fakirai to fa huwa khairul lakum wannan kai fin alheri saboda me shedan zai iya fada da kai ya sanya maka illa da shakku to saboda haka su wayannan bayan Allah suna sallah suna ce da dukiyarsu na wanda Allah ya ba su sirran aboye wa alaniyatan afili wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan idan aka musguna musu suna tungude wannan mummunan da aiki mai kyau misali idan wani zage ka sai ka ce da za ku jazakumullahu khaira Allah ya saka maka Allah an sayyi'ati Allah ya kankare maka miyagun ayyukanka assalamu alaikum kai hannu da shi kai ka masa mai kyau to wannan shi ne ake so ga musulmi in yazo ya shara maka mari ka ce barakallahu fikum Allah ya sanya maka albarka to gobe zai sake ne fara da kai ba zai sake ba saboda me kai mutumin kirki ne shedan kuma ka ji fitin shedan saboda idan ya mare ka karama what dambe ya za a ga musulmi kuma yana dambe kada abin kunya ne sai shakul a ga musulmi kuma yana dambe abin kunya ne jama'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ce su ne waɗanda suke tunguɗe abinda mummunan abu da kyakkyawa kal jahali bil hilmi wal azabi saba, in an musu abu na jahilci sai haƙuri sai jumriya in an cutar da su sai haƙuri Allah ke ula'ika lahum uqubad dar wa'annan su ne suke da kyakkyawan wajen zama kyakkyawan makoma shine me shine gidan aljanna ubangiji subhanahu ta'ala yake wannan ba baya yi jannatu adinin jannatu adinin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله سبحانه وتعالى يتي الجنة دومميا أن كان داشي ga waɗannan bayan Allah yadkhulunaha za su shiga aljanna wa man salaha min abaihim da waɗanda suke da imani suka yi imani min aba'ihim daga cikin iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zurriyansu Allah ya ce duk za mu haɗa su mu baka su su shiga aljanna da kai wani abu ne ta wannan ni'ima iyayenka yayanka matanka haka Allah ya fara cikin sautu aya na 21 wallazina amanu wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ubangiji subhanahu ta'ala yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum lalle wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala suka bi dokokin Allah Allah madaukakin sarki ce wattaba'atuhum dhurriyyatun kuma zurriyarsu suka bi su akan haka din kaga zurriya iyaye suna shiga ƴaƴa suna shiga ƴan uwa da min family members ne saboda haka kai da kai imani ka bi Allah kai training family dinka akan wannan akida to Allah subhanahu wataala ce alhaqna bihim zurriyatuhum idan suka shiga aljanna to za mu kawo wannan zurriyan sai kuma su haɗu da su kaga babu abin da yake wannan jin daɗi to Allah subhanahu wataala ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku za su dinga shigowa wajen ta kowane bangare kowane kofa a gidan aljanna abinda suke cewa sakamakon imani da kai da Allah salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon haƙuri da kuka yi na bin Allah haƙuri da kuka yi na yi wa maza Allah ɗa'a haƙuri da kuka yi na kyautata mu'amalan ba ku yi shirka ba ku yi zalunci ba salamun alaikum bi ma sabartum Allah ya ce fa ni'ma uqubad Ma madalla da karko nagari wanda karkon shi shine mai gidan aljanna gidan aljanna aljanna kuma ta zama saboda haka ‘yan uwa wannan ayoyi da muka karanta yana nuna mana cewa lallai ɗan adam ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi umarnin Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa zai bashi dace akan abin da yake so sakamakonsa kuma za ta zamanto mai za ta zamanto gidan aljanna sakamakonsa za ta zamanto gidan aljanna yin haƙuri bautan Allah yin sallah kan lokaci kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yafiya umarni da aiki mai kyau hani da mummuna da abubuwa makamancin haka to idan mutum yana yin wannan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai kaunace sa Allah madaukakin sarki zai so sa Allah madaukakin sarki zai ainihin bashi abin da ya kamata dangane da abin da ya nema